Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon fm kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin. kuma rashin da dace za a ɗauka za a ɗauki shi Allah domin a tabbatar mun karanta nan daga hannun nan eh, mugayen tsaro. Kakakin rundunar helikwatar tsaron Najeriya Brigadier Janar Rabi Abubakar kan sabbin hare-hare da Boko Haram ta kai a baya-bayan nan. a lokacin da aka yi lokacin baban gida da aka wannan ya ba su tsari na cewar kowane karbi kuɗin su kai tsaye je amfani da su to a wannan lokacin sai aka rinka samun kowane shugaban karamar hukuma shi ma sai zama gwamna dan zan iya tunawa akwai chairman inda ya rinka yawo da jiniya <laughs> gwamna yana yawo da jiniya chairman yana yawo da jiniya shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi a jihar jigawa alhaji kabiru hassan garki kenan za mu kuma kawo muku sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya litini ya sallami makaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda tun da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da donald trump ya amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi na wucin gadi wani bayanin fadar shugaban amurka ta white house ya ce makaddashiyar attorney general sally wadda a gwamnatin obama aka naɗa ta ta yi abin da ya kira cin amanar ma'aikatar harkokin shari'a ta wajen ƙin aiwatar da umarnin da aka bayar don kare amurkawa takardar bayanin ta kuma bayyana yadda raguwa kan abin da ya shafi kan iyakar amurka kuma raguwa kan batun shigowar bakin haure takardar ta ce trump ya tuɓe ta ya maye ta da dana boynt tonin gundumar gabashin virginia a matsayin sabon mukaddashin attorney general da alamar an kuma tantance wato da alamar eh, an kusa kuma tantance mutumin da donald trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama attorney general wato ɗan majalisar dattawa mai wakiltar alabama jeff session tun da farko a jiya litini yates ta rubuta wasiƙa ga lauyoyin ma'aikatar shari'a cewa nauyi ya fara farataya a wuyata na tabbatar da cewa matsayinmu a kotu ya zo daidai da hurumin wannan ma'aikatar na tabbatar da adalci kulle yomin da kuma kare duk abin da ke daidai shugaba obama ya nada yes a matsayin mataimakiyar a attorney janar a shekara 2015 sannan gwamnatin trump ta ce mata ta ci gaba da riƙe mukamin har sai majalisar dattawa ta tabbatar da sabon attorney janar. 'Yan sanda a birnin Quebec a kasar Canada sun tuhumi wani ɗalibi ɗan asalin kasar Faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin. Da yammacin jiya Litinin aika tuhumi Alexandre Bissonnet dan shekaru 27 da haihuwa da aikata laifuffuka shida na kisan kai da kuma biyar na niyyar aikata kisan kai a harbe-harben bindigar da yi wadda firaministan canada justin trudeau ya bayyana da harin ta'addanci kan musulmi mutane sama da hamsin ne suke harabar cibiyar raya addinin islama lokacin da harbe-harben suka auku wata mai magana da yawun 'yan sanda christine columbe ta ce mutane shida da abin ya ritsa da su 'yan shekaru tsakanin 35 zuwa 70 ne wasu takwas kuma sun samu raunuka a wannan harin ciki har da wasu biyar da ke cikin mawuyacin hali da farko 'yan sanda sun kama mutum na biyu a matsayin wani da ake zargi amma yanzu ana ɗaukasa a matsayin shaidan gani da ido 'yan sanda dai ba su bayyana dalilin harin ba kuma har yanzu ba a tabbatar da ko akwai hannun wasu kuma a harin ba da yake jawabi ga majalisar dokokin kasar jiya litinin trudeau ya ce an ritsa da mutanen ne kawai saboda irin addini da suke bi sannan ya ga musulmi da ke kanada cewa muna tare da ku to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc duk da karuwar jita-jitar cewa da alamar kasar koriya ta arewa ta kama hanyar wargajewa ra'ayi bai zo daidai ba tsakanin ƙwararru a amurka game da batun gabdawar gajewar gwamnatin ta kama karya cece ce kan yiwuwar gwamnatin na gabdawar gajewa. ya sake bullowa tsakanin masu saka ido kan harkokin koriya ta arewar bayan da che ho wani fitaccen wanda ya canza sheƙa ya faɗi kwanan nan cewa yawan bayanan da ke fitowa daga wajen ƙasar da kuma yawan hada-hada a kasuwar kasar na canza fasalin madahun gudanarwa kamar yadda aka san su gwamnatin fa na wargajewa kuma zamanin kim jong-un na gabda zuwa ƙarshe a cewar mataimakin jakadan koriya ta arewa a burtaniya kafin ya gudu da iyalinsa zuwa koriya ta kudu a shekara 2015 ƙasar ukraine ta ce mutane akwai akalla sun mutu a wani faɗan da aka shafe kwanaki biyu ana gwabza tsakanin 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da sojojin gwamnati a gabashin ukraine da yaƙi daidaita labaran duniya ke a agamaji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc bayan harin da boko haram ta yi ikirarin ita ta kai a wani masallaci a jami'ar maiduguri cikin makon jiya a ranar asabar da ta shige wasu yan bindiga da ya kyauta da yan boko haram din ne sun yi wata motar kwantan bauna kan hanyar zuwa jihar taraba mai rundunar sojin najeriya take cewa kan haka ga hassan mai na kaina Na tambayi kakakin hirkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ya suke ganin sabbin hararen sarika noke da mayakan Boko Haram ke zafawa yan kwanakin nan, musamman duba da yadda ake ganin kamar an gama da su. Dama shi lamurra na ta'addanci kamar da muka bayani da bayan ko mutum ɗaya na ɗaya kamar ba wai dun suna nufin dun da su gwada cewa kamar ainihin suna nan wurin domin duk mai tsoro shi ke yin kwantar barkona ai don mai tsoro bai so a gaba ga ɗari kuma sannan duk abin da muke tun da zuwa sun kawo ainihin halaka wannan ɗan uwan ba suna cin kasuwanni da hanyoyin da aka buɗe babu wani abun da an yau kana wanda ya kuma wani abun da wanda in Allah da mun san mun ɗauki dukkan matakan da ɗauka da mutumar a bai ƙara aukana ba. A cewar masanin tsaro ya komanda baba gamawa ire-iren harin sarrafa noke da ake gani a 'yan kwanakin nan a yaƙi irin na ta'addanci daman ba sama abu ne ba. Wayannan abubuwa yanzu tun da aka farnake su suka baje to abin da za su yi shine su rabu zuwa sakuna-sakuna kwanton ɓauna ga dukkan dakarun mu idan suka zo suna ayyuka ko kuma suna tarakka mutane yi musu ambush wani abu dama a yaki akan samu irin wa'annan abubuwan da za a yi yanzu shine sojojin mu hatara. suna kula saboda su wa'annan mutane yanzu sun riga sun bazu sun shiga sako sako sun boye a duk lokacin da suka ji musu mutanen mu ko wani abu za su fito ne da karfi fa su afka musu sai dai abin da za a yi a dakarun mu shine su kare kaini sannan kuma a samu sahihin intelligence report yadda duk inda wa'annan mutane suka domin a yi hattara a tabbatar ba su sake faɗa mutane. Aliko ko yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leken asirin sojojin Najeriya. Wato wannan harare da yan Boko Haram suke kaiwa kwanakin nan aikin dama an faɗa cewa wannan abin da sojoji suka yi sun cimma ruwa ne amma ba na tsaki ba. Duk lokacin da sojoji suka kama wannan kam zero din ba cewa an kama wani dan Boko Haram ko gaggan wani kwamandan dan Boko Haram a cikin dajin ba. Saboda haka mutane su san cewa ba tun da an watsa mutanen nan dole ne akwai a attack da ya kamata a soma samu. Ba cikin sati ɗaya sun kai hari ya fi bakwai. Ka ga abin da ya faru ran Asabar ɗin nan. Idan ka duba wannan jejin da ake kira Koro Waso, wato wani jeji ne wannan Koro Waso, wannan jejin ya haɗu daga Dambuwa, wani jeji da ake kira Kafa, ya shiga cikin Sambisa har ya je shiga wani wuri kungin daji da ake kira Gafa. Yanzu ana zaton cewa duk ɗan Boko Haram da aka kora wannan kam zero sun je Gafa ne suna a wurin, wato wajen Mandara Mount. Kowane mataki rundunar sojojin Najeriya za ta ɗauka ga kakakinta Brigadier General Rabi Abubakar. gyara duk matakin da dace za a ɗauka ba a ɗauki Allah da domin a tabbatar mun karanta nan da hannun nan eh, ga yanka. ila aka kamta su ma su kara ainihin buɗe yanin su kara haɗa kai da jami'an tsaro domin su tabbatar cewa sun ba duk wani bayani wanda zai kai ga cin manufarar duk abin da muke Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji. Za mu kawo muku hira da muka yi da shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi ta jihar Jigawa, kamun nan ga Madi mai dogon zamani zai taya ku hira. Ina gode wa Amadu Gaya, da magani ba ba da ba to bara ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da natsuwa ba ba da ba to bara ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba to bara an ce masu dabtan ya amsa zanya ilimi ga kauna suwa. Baba da ba Bara. An kira shi don can ya amsa ga dai ilimi ga kauna suwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif. Baba da ba Bara. Kafin sati ya yi ta moriya. Baba da ba Bara. Wani ilimin babu hankali. an ce mashi damsan ya amsa an ce mashi damsan ya amsa To an sha ruwa koma aiki a makonin ba ne shugaban hukumar kula da kananan hukumomin na jihar Jigawa Alhaji Kabiru Hassan Garki ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka a hira da muka yi mun kawo muku kaɗan daga ciki a bayan can na tambaye shi ra'ayinsa kan yunkurin majalisar ƙasa a Najeriya ta 'yanto ƙananan hukumomi daga gwamnatocin jihohi. a wannan abin da majalisar tarayya suka yi abu ne wanda ya daɗe a nan daɗe ana neman sa kuma mutane suna farin ciki da wannan doka da ake so a gyara to amma dole dokar sai an yi ƙoƙari an gyara tsarin mulki na najeriya domin tsarin mulki na najeriya sashi na bakwai kusan shi ya ba gwamnatocin jihohi wannan tarnaki na cewa ƙananan hukumi suna ƙarƙashin majalisar jiha mm. saboda haka in sun yi ƙoƙari aka yi wannan gyara gyara ne wanda talakawa za su amfana da kuma su kansu 'yan siyasa mm. domin tsari ne wanda yanzu kamar ƙananan hukumi suna da takunkumi ba na iya mantawa mu muka fara kawo wannan koke-koke a farkon da muke shugabannin ƙananan hukumi a 1999 domin mu ne waɗanda muka fara wannan yaƙi kuma yanzu allah ya kawo wani lokaci da muke farin ciki ga za a karasa shi ta yaya ƙananan hukumomi za su amfana da wannan yanci a yancin shine akwai ayyuka wanda kamar majalisar jihohi suka yi dokoki a kansu na wanda kudaden sun an zo akan kakasa shi ne ta hanyoyi da yawa akwai tsari da aka kawo na ayyukan wanda bai ba su kai tsaye su ayyukan ba wanda an kyara wannan tsarin mulki aka gyara shi to zai yadda kamar jiha take cin gashin kanta haka karamar hukuma za ta ci gashin kanta. kana nufin ana musu katsalandan game da yadda suke ake sarrafa kudaden su? a ba za a ce katsalandan ba a takaice tunda tsarin mulki ne ba da abu ya ce gwamnatin jiha ita ce za ta sa musu riga ita ce za ta sa musu wando abin da nake nufi anan su ne za su yi musu dokokin da za a tafi da su su za su yi musu dokoki na za su kasance shekara biyu ko uku ko hudu su za su yi musu dokoki na yadda za su kashe kuɗin da suka samu misali wasu jihohi kamar kaduna ina ji kuma watakila da Niger sun cire wannan gamayyar na cewa sai sun hada asusu kuɗaɗensu su rinka cuɗanya sun cire wannan sun ba su yancin kansu sai an sake yin wata doka wannan bata isa ba E, to wannan wani wani bangare ne daban amma yanzu dai kuɗin ba zai zo musu kai tsaye ba tunda doka ce ta ce a kawo wannan kuɗin da za a samu na gwamnatin tarayya ita ma kuma gwamnatin jiha wanda ta samu na shiga ta kawo ta ƙara a raba to a nan sai kaga kuɗin in sun shigo to ana sa su ne a wani asusu guda a wannan asusun shine za a zo a rarraba in kuma akwai wasu dokoki da gwamnatin jihohi suka yi to dole za su tattaɓa kuɗin kan bisa kan wannan doka da aka yi akwai zargin cewa gwamnoni sukan taɓa waɗannan kuɗaɗe kana kana sane da wannan lokacin da ka zama shugaban karamar wa yadda za ka duba abin ba, ba kai tsaye ake taɓa kuɗin ba doka ce majalisar jiha take idan majalisar jiha ta yi doka a kan ƙananan hukumomi wannan dokar ta zauna saboda haka ita majalisar jiha ita ya kamata ta faɗi cewar ga yadda ya kamata dokokin da ya kamata ƙananan hukumomi su amfani domin talakawa su kansu in an tahi aikace-aikacen za su gani a ƙasa to amma a lokacin da majalisar jiha za ta zo ta ce a'a karamar hukuma kaza ga aikin kaza da za ta yi ko kuma karamar hukuma kaza ga kuɗin da za ta bayar a haɗa a yi aiki kaza to kaga anan ko da karamar hukuma ba ta son ta yi wannan aiki dole su haɗu su yi wannan aiki. Um, kamun a kai ga wannan marra a harkar siyasa akwai waɗanda suke zargin cewa shugabannin ƙananan hukumar da lokacin da suna da wannan yancin za su da kansu za su zo abuja su karbi kaso na kuɗi na ƙananan hukumomi wasu in suka karbi waɗannan kuɗa sai su kwance su abuja sai kuɗaɗe su kare kafin su koma ƙananan hukumomin su a ah, ba haka ba ne sabi shi yadda tsarin mulki ya bayar duk ƙarshen wata akwai ma'aikata da take raba waɗannan kuɗaɗe wacce ake kira revenue and allocation eh. za su zauna a ma'aikatar kuɗi ta tarayya eh. a zauna a ce an samu kaza kashi ashirin da wani abu za a ba ƙananan hukumomi kashi kaza za a ba gwamnatin jiha kashi kaza gwamnatin tarayya za ta ɗauka to a wannan ana yi ana yadda da wannan kowanne za a tura musu asusunsu daga yin wannan zaman to a wannan lokaci sai aka tsarin mulki ya bayar cewar to maimakon a tura kowace lokal gama za a tura wa wannan asusu da aka ce na bai daya. Eh wai abin da nake cewa kafin a kai ga haka kafin a zo ga wannan hali da ake cikin yanzu inda kudaden suke cuɗanya da jihohi inda gwamnatin jiha da kuma kan majalisa ke da uzuri kan wannan kuɗi hmm. an ce kafin a kai ga wannan lokaci zamanin ko um, badamasi babangida ko kuma abacha shugabannin ƙananan hukumar suna da yanci su tafi abuja su karɓo hakkin ƙananan hukumomin su hmm. in suka karɓi suka karɓi kudaden akwai waɗansu ba su dawowa sai kudaden sun ƙare. Ah, to wani kasan ana ta kana nufin yanzu in aka ba su wannan yancin ba za a samu wannan matsala ba irin wannan yancin bane wanda yake a faɗa lokacin da aka yi lokacin baban gida da aka wannan lokacin da aka yi jami'ar NRC da SDP ya ba su tsari na cewar kowane karɓi kuɗin su kai tsaye je amfani da su to a wannan lokacin sai aka rinka samun kowane shugaban karamar hukuma hima ma sai zama gwamna dan zan iya tunawa akwai chairman inda ya rinka yawo da jiniya <laughs> gwamna yana yawo da jiniya chairman yana yawo da jiniya to wannan ta kawo tangarɗa da aka zo tsarin mulki na kashi na 99 eh. shine aka samu gyara a kai aka ce to a zauna a haɗa kuɗin na ya rinka zuwa gwamnatin jiha ta kawo nata wanda na tarayya da aka samu wanda suka samu shiga. Eh, wato nufi kenan an yi gyara kan wata matsala da aka fuskanta. Kan wata matsala da aka fuskanta. Sai kuma aka haifar da wata matsala. Sai aka kuma haifar da wata matsala. Amma ni ina ganin su a lokacin sun yi abin ne da da fuska mai kyau. Domin abin da suke nufi gwamnatin jihohi ba sa ba da kasan su da suke samu na shiga zuwa ƙananan hukumomi wanda ya kamata in gwamnatin jiha ta samu kudin da ta samu na shiga misali kamar ah, jihar Legas da take samun wajen biliyan ashirin ya kamata a ce tana ba da kashi goma duk ƙananan hukumomi to kaga an ba wata doka aka yi ba wanda za in na gwamnatin tarayya ya zo na gwamnatin jiha ya zo an raba to ba gwamnatin jiha za ta iya ba ta za ta za ta iya kin ba ƙananan hukumomi a ganin ka gwamnatocin jihohi za su amince da wannan gyara saboda in aka ta san ma gyara suna gani zai wannan zai jawo musu tarnaki a wahala wasu na tafiyar da harkar gwamnati musamman harkar kuɗi sukan iya amfani da majalisun dokoki a samun goyon ba kan haka kana gani za su za a samu nasarar cewa su goyi bayan gyaran nan da za a yi shi ma ya danganta ah, abin da nake nufi da ya danganta ya danganta su waye a ƙananan hukumomin in dai har za a gyara ya kamata a gyara yadda za a zama a ce kansula ya san abin da yake shugaban karamar hukuma ya san abin da yake yanzu misali malam sabi ka baka ɗauko tsofaffin ma'aikata a ce ba za ka zama caman ba sai kana da shekara arba'in sai kuma ka kai wani aiki na wani lokaci to kaga wannan zai iya in ko da an gyaran to zai iya sarrafa kuɗin ƙananan hukumomi amma a lokacin da ka ɗauko yaro da gama secondary school kace shine chairman ko kuma wani wanda bai taɓa yin aiki ba to wasu buwa da yawa za su shigo wanda jama'a ba su ji daɗin abin ba alhaji kabiru baka gani matsalar shekaru nan ba wani abu bane saboda za ka samu yan shekaru saba'in ɓannar da suke gara ta matasan ai ya danganta ai shekarun da ma akwai ƙaramin yaro da wanda yana Allah za ga ya bashi basirar manya akwai kuma manyan da ga kuma Allah ya ba su basirar kanana ba ka gani matsalar a wajen mutunta dokoki ne inda za a bi ka'ida da doka ko da ma shekaru mutum nawa ne zai iya yin aikin sa ne duk wannan din zai yi amma dai yanzu ka dauko kace mutum sai ya yi shekara 20 yana aiki zai zama shugaban karamar hukuma ai ya ka san wanda ya shekara 20 yana aiki ai ba yaro bane to yanzu kasa kamar Najeriya inda galibin al'umma ta matasa ne ya za a yi da wannan al'amari shekara 40 matashi ne in an ce dan shekara 40 dan matashi ne tunda yanzu duk wanda suke shugabancin ai ba sa wuce hamsin sittin gwamnonin da ministoci da kwamashinoni da shugabannin ƙananan hukumomi. ƙasa ne za a ga masu ƙarancin shekaru suke riƙewa. wata matsala da ake fuskanta a ƙananan hukumomi da jihohi shine zaben ƙananan hukumomi doka ta ce tilas a yi zaɓe gwamnoni ba sa jihohi ba sa yin waɗannan zaɓuɓɓuka ina matsala take kai kana shugaban hukumar kula da ƙananan hukumomi ina matsala take game da kowace ah, mala sabi kowace ah, jiha tana da ah, wacce ake kira shugabannin wanda suke yin zaɓe na kowace ja hukuma mai zaɓe ta mai zaman kanta hmm. ita hukuma zaɓe mai zaman kanta ita aka ɗora wa hakkin wannan hmm. da abin da ya faru to hukuma zaɓen ni a gani nake ganin bata ba da shawarar da ya kamata a yi hukumar zaɓe ko kuma dai gwamnatin jiha tun da ƙarƙashin gwamnatin jiha suke ai ta hukumar zaɓe ita ita ita tsarin mulki ya ba ya ba damar ta ta shirya zaɓe to kana ganin laifukan sa na jihohi 36 a ce ba a kana ba wuce jihohi goma ko ƙasa da haka ba a yi zaɓe ba eh, ai yakan iya yiwa kan cewar idan jiha ba ta da kuɗin da za ta yi tunda ita jihar ita za ta ba da kuɗin zaɓen mm. ita za ta ba da kuɗin zaɓen ita za ta ba da ma'aikatan zaɓen ita za ta ba da duk abin da za a yi na zaɓen su kaga kamar yadda ake cikin yanzu karancin kuɗin nan ba kowace jiha ba ce ka kasa biyan albashi ba za ka yi zaɓe. to amma kuma tsarin mulki ya ce a yi zaɓe. to ai bai bada kuɗin ba an ce a sama riga ba ka da riga da za ka za ka yi. alhaji wato kabiru hassan garki shugaban hukumar kula da kananan hukumomi a jihar jigawa akaji kuna tare sashen hausa na murai amurka nan birnin washington dc yanzu lokaci ne sulaimu barma zai gabatar da sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar suka yi a mako. Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar La de l'Histoire wacce ta ce yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a sun kankama a Nijar. Inda a yanzu haka aka ƙiyasta dosiye-dosiye ko kuma kes-kes kimanin 360 waɗanda ke kan teburin alkali mai tuhuma procurer bayan wani gagarumin bincike jaridar ta ce domin cin nasarar wannan shiri na mai bulala shugaba isuhu ya umarci ministan shari'a cewa a yi aiki ba sani ba sabo a maida dalilan siyasa share ɗaya duk wanda aka samu da laifi kawai bulala ta caɗes in ji larude Shin Isuhu Muhammadu zai ci gaba da wannan aiki na yaƙi da cin hanci har ƙarshe? Ayar tambayar da jaridar Lankitar ta aza kenan bayan nazari a kan yunkurin da shugaban ya sa gaba a 'yan kwanakin nan, wanda a cewarta idan za a ci gaba da bincike ba wata tantama lamarin zai iya ritsawa da makusanta aminai da abokansa na siyasa. Saboda haka an ji sauran gani in ji lanketar. A wani labarin marasa daɗin ji da ta zo da shi, jaridar Lebanon ta bayyana cewa wani hatsarin motar bas mallakar wani kamfanin jigila ɗauke da 'yan niger da ya faru a cikin daren 17 zuwa 18 ga wannan watan ya hallaka mutane fiye da goma, wasu 40 sun ji rauni bayan da motar ta daki wata gawar mota da ke rabin hanya a wani wurin da ke tsakanin Wagadugu da Bobo Dulaso a kan hanyarsu ta zuwa ƙasar Cote d'Ivoire. jaridar ta ce wannan ba shine karan farko ba da motocin wannan kamfani ke hatsarin da ke laƙume rayukan fasinjoji domin ko a watan agustan 2016 ma irin haka ya faru in ji lebanama jaridar le courrier ta ruwaito cewa shekaru kusan 30 bayan rasuwar wani ɗan kasuwa ɗan najeriya alhaji abdu kamba a niger har yanzu magadansa na jiran a mayar masu da dukiyar da ɗan talikin ya bari amma shiru wasu sun yi ƙememe aƙalla kuɗaɗe da dukiyoyin da aka ƙesta cewa sama da biliyan 37 na kuɗaɗen sefa ne jaridar ta ce marigayi alhaji abdu kamba ya bari amma wasu 'yan nijar da suka mayar da cuta sana'ar yi sun yi rubda ciki a kansu magadansa suna ji suna gani an gwada masu fin ƙarfi in ji kuriye wacce ta rufe wannan labari da cewa abun kunya ne irin wannan abin ya rika faruwa a ƙasar da ake ikirarin sama da kashi 90 daga cikin 100 na mutanenta musulmi ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Yanzu karfe biyu da minti 24 na dare wato 8 da minti 24 a Najeriya, niger Kamaru da Chadi kuma karfe 7 da minti 24 a Ghana. ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kwa bari akwatin sakonni. mai magana dan mori kayan kansila jin daɗi daga mandela shagar lokacin mai sassan najeriya ina taya al'umman najeriya murna da kuma samun nasarar da hukumar kwastan suka yi na kama miyagun makamai da suka yi a garin lagos Allah shi ƙara tona ma makiyan mu asiri masu shigowa da makamai don su halaka umar Najeriya. Mai magana kaya sila dan Modi daga Mandela Shagali Hotel Misoto Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu kawai bakwai zaka karamar hukumar Safana a jihar Katsina Najeriya. to yau zan bayyana ra'ayina akan cece kuce din da ake yi tsakanin gwamnan jihar kano da tsohon gwamna kwankwaso da ganduje ya kamata wannan shugabanni guda biyu ya kamata a ce kun haɗa kanku domin ci gaban jihar ku da ma ƙasa najeriya baki daya musamman gaba goya ba ya kamata ku daina hayaniya da allah domin a samu a ciyar da jihar kano gaba da ma ƙasa baki daya biyoyi a tashi lafiya Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. to murya amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa shugaban ƙasa na amurka donald trump to ni ina ganin gaskiya a game da ware wasu kasashe wadda ba za su shiga amurka ba to ina ganin ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta zo ta zauna da wannan bawan allah domin a tattauna domin a hakikanin gaskiya ina ganin kamar ya karya kundin tsarin mulkin duniya to sai ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta zauna da shi a daidaita kwara a ɗauki dokoki masu tsanani ga dukkanin 'ya'yan ƙasashen da ya ce ba za su shiga ba a yi caje su tunda ana tunanin wasu abubuwa to wannan shine ra'ayina daga rabi'u musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya salamu alaikum sashen hausa na america mai magana musa ubali sarkin guragun sarkin rangin con sayyadi abubakar bai barta ba daga jigawar najeriya allah dan annabi a ado sani kiri shugaban wannan ado dosa nikiri ya taimaka mana ya gaya wa gwamna mu ma jama'a ne daga jigawa domin ku daga zabi zuwa soyayya zuwa ga Allah har yanzu muna gawa muna yawa gwamna amma mu ya manta da mu don har ma akwai daga hawansa To madalla yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya Litinin ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda tun da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da Donald Trump ya amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi na wucin gadi. 'yan sanda a birnin quebec sun tuhumi wani ɗalibin canada ɗan asalin ƙasar faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallacin birnin da yammacin jiya litini aka tuhumi alexandra bisonet ɗan shekaru 27 da haihuwa da aikata laifuka shida na kisan kai da kuma niyyar aikata kisan kan a harbe-harben bindigar da ya yi prime Firaministan Canada Justin Trudeau ya bayyana harin da ta'addancin da aka kai kan musulmi. Duk da karuwar jita-jitar cewa da alamar ƙasar Koriya ta Arewa ta kama hanyar wargajewa, ra'ayi bai zo ɗaya ba tsakanin ƙwararru a Amurka game da batun gabda wargajewar da gwamnatin kama kariyar ke yi. To, madalla a gaishe ka da haka Allah kamu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki da sarfilu Hashim gumile ke shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ibrahim ka almasi garba da ta yani gabatar da shirin da Solomon Abo da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya Charles Hall da ya riƙa masa a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.